wannan fasalin ne fi zafi na a alibi da kira wanda an kai kara da mara rahoto da abin da ake da shi wa ma'a ba ta yi na da ke tsara da yi yi na da yi ilil tsari da yi wa rinza ibi wa ma'a ala ya tsiri lam ya yi ya kulu kafin kefi falkata ko kafin ma'a amni ne so gwanin ومعه إن الله حفاة كتير لأمثال الكون أن يسأل ما يجيب أرسل المثل للكتاب وما أتى الأمر ولم يحضر به عليه ما يهمه كي يتفي فأجرت الأون على ساجدها ومن سواه إن على ذات السحاب لا يحمد yace watan asali ne mai bayani akan yadda a kiran wanda an kai kara da abin da rafi wannan watan shi ne ainihin kamar wata ne halarta da kuma biyan da zai na ainihin a dogari ne alƙali wanda an ka aika mai kamar shi da an ka aika sako na harko bai zo ba an ka ke aika sako na biyu to biyar sako na biyu gare shi ki saboda shi kusurwa shi ke halatta mai duk hukumi shi amma ya ta'allaka wuri. Ka shi ta ce wa ba ke da wa ba ke da har da samun wani dalili da yake tsari da mai gudu akan gaskiyar wanda ake da'awa ta zai da zahiri wanda ya kasance ta ba mai kwanci da ba wanda ake kara a mun a akan ainihin kara da wanda aka kara an yi bayanin mai kara inda muka yi ko an ka ce kana kara mutum duk inda ya kasance ka kara sai kai kana cikin birni ko ba ka cikin birni shi na cikin birni ko ba cikin birni an ka samu dalili akan gaske ka abinda aka ce ma almadina ta dalilu wa ma almadina ya an ka samu dalili da yake dalibi wanda ya gudu akan gaskiyar mai kara yurfa bil insani yurfa ana aikawa bil insani da aiki da ya gairu ra'ayi wanda ba manisanci ba in kana cikin gari kai wanda a kara shi ma mai kara shi na cikin gari in ya zai ƙara ka bari su hukumi ne ya ƙara ka gida alƙali a zai tafi alƙali da ni zai ya ce kai wani ta yanka sai faɗa ma wani ina kira nai ko kuma kai sai shi lokuta ka shi ba ka ce an ta yi kai wani ka ce shi kawai na kula ne da zai ke ko shi aika wannan ba tare da bata lokaci ba ce da ya tawa na kira wannan wanda cikin gari kenan sai ka kasance cikin gari ke ba sai ba cikin gari ke ba ya kasu kashi biyu ko shi kasance shi na wani makusanci ko shi na wani manimanci ko shi na wani makusanci amma kuma hanyar ba ta da kyau shi na wani makusanci hukunci na ta hudu sannan shi na wani makusanci hanya ba ta da kyau sau da shi da buɗin duk gudana ba su da bambanci domin a misalin wani makusanci kamar ta yi ta kai da arba'in da takwas don wani makusanci na sai ake mai tilo a bayani ya kai a cikin ko abin da ke cikin wannan ana ce mata yan nan lisanciya ko da ita da hanya wacce a kusa amma ya ta kusa ce ba ta kai da arba'in da takwas ba amma hanyar ba ta da kyau ana jin tsoron yan washi ko ana jin tsoron masu lafi a namun daji ko da irin wannan sai hukuncin jiko shi na tafi to shi ne ciwo kuma yi da wanda kasance ya sabaka Allah ya fi da amma ya daga duka ‘yan kaɗan na wanda kasance kusan su ba ne kai ba da kira da tafi kenan a nan arba'in da takwas ko kuma tamanin wata mamanin kilomita kilomita tamanin da takwas ta kwarkata bukati rubuta a iya ita ta ka ta aika ne shi kwarkata bukati ta ka da ya isu, ma a amna tsasuri in ya kasance hanyar lafiya rubuta ta rubuta ka ta kawai a tsarin rubuta ka ta kai ma wani a ce da lafiya kotu ko kuma ainihin shi ne tsara a ce an shirya kuma da kai kafin ne ya ce har ciko ƙara kira ne ko kuma ka sai ka sauka da ci kai mai tsara ne Wani abu ne wannan mun ta hukuncin ɗan kare tsarin mutum kana jayayya wani hakkin ka a kai ne in ya kasance shi ne Ɗan cikin da yi mutum ta ce kai a rajiya ne da ɗauke ne in cikin da yi ba shida ga mai dukkan wanda ba masu nisa ba a abin da takwas kuma da hukunci ne kuma abu da kwa in ya kasance ne da tafiya ta yi su mai arba'in da takwas ta ɗaya ne ko ku haka ce ko kuma kasance Ku na amma hanya ba ta da kyau ko ku ci ba za a rubuta ya zo da kauri ga wanda a shugaban da nan wanda barka aikata da ma ya zo duniya ya rubuta da hamsin da wannan a shugaban wannan mutane sai ya kasance can inda kai ya kai inda ba ya ciki yanki da alƙali da iko to alƙali da yi irin wannan ya shiga ko takarda shi wuta ko kuma ya cikin yankin da shi da iko amma babu wani ke zuwa wurin saboda an yi ba ta iko to ga zai yi da ko shiga ko takarda shi wuta in rubuta takarda ko shi ba shi da a kai mai amfani da kawai shugaban mutanen nan أيضا المعرفة أيضا الأيضا ما جاء من الجوجبة إما الاصطلاح بينهما كل ذلك يسوي أن من قال ولا قال ما سجى لي يدوك المصري إما الاصطلاح أو الإجرام ko kuma idan gaskiya hukunci ta bayyana kai hukunci wanda ya kasance da gari da ne kenan ayyukan ilmin matsalubar da ta ne da ilmin matsaluba ko kuma ilmin ba. ta tunanin mu da al'adu ko da hasara zai sa mu shahada cewa da sun koyi domin ta rabin da hasara ta shi kare kai ne ko kuma can hukunci shawarci bakin bakin ta kenan kaga yanzu wannan wata ita an idan ta alƙalai alƙali in ya kasance an kawo ala da shi wanda a cikin gari ga hukunci wanda ba cikin gari yake ba amma kusa ke da hukunci wanda ya kasance kusa ke hanyar matar ga hukunci wanda ya kasance ba kusa yake ba hanya na kusa da hukunci mun gane da wannan kuma ban san damuwa mahimmanci akwai wanda aka aika mu cewa ana yi su ko suke zuwa to shi ne ce domin a al'amura duk wanda an ka aika mu takarda ta ƙara wani mai hannu ya kasance bai halarci kotu ba ya je a nan da ma ya kuma duk abin da da muhimmanci gare shi a wuce mai shi an yi kaɗa domin shi halarci kotu to da inda za a iya za a yi da ce da yi ba a yi ba a zo ba cikin gida ne a ce duk kowa da cikin ba shi an aika da wata zai hana ta kotu sai a zo a ce iyali da shi a yi da dabbobin da ciki sai a mai daga kawai yana kamar da zai abu ne sai a samu kayanta shi ne mulan da kusoshi ya haka kuma ko ina sai a rubuta ka da ba sai a dawa kuma da ke a dafa wani zai haɗa a wani da ɗan ƙoƙar shi wata kuma guna ana lafiya ga duka da alƙali ne ya kwace ta to duk wanda ke su takardar na a alaka shi alaba makaranciya ko shi ko ni kaga da ganin haka nan an shi da dabbobi ne an shi da yari ne an rage gida yau suka sha da kotu ne shago wani shi kasuwanci a lokacin a lokacin shagon na abu ya haka yau sai a koyi wani tsakiyar gaban nan sai a ta takarda na rubutu da zan kwata tsaro da ana gani azurta shi azurta a matsalanciya to shi na ce domin a amura, wanda ya faɗa umarni na hukuma wannan ya hadarki halarta ruwa da shi na dogalai ya fara dogalai kuma ba na suna ba na alkali na ya kuma alkali duk ya fara dogalai masu mai aiki shi ka gansu ba da kuma da ka gansu ba da ka'ida na aiki ne na su shi a da alhakin shi ce da ya kake neman wani ko kuma ta da kai na shi aika ke ku teku da wani na kira ne ba da ko cikin shi ya ta wuce ba da wani na kira ne shi zuwa ko ko kuma shi ya ta shi ga ɗaya da shi dogari ala ba shi da haƙƙin game alhaki kai da da alhaki kai da ka je alhakin ka to kai ka biya janga dogarin da za a ba shi kuɗin mota da kuɗin abinci ne ki ta yi gusau shi kai shi kai takarda kan da a fara ko ki zo shi kira shi wannan sai da ala ke kala da kai ka tsaki kai ka kai da haƙƙin ka shi to sai ka ba da miliyon ainihin da shi to ma ko shi kira wanda ka mai da kai an gane wannan ko ya shi da cewa da tulawani janga ta dogari ala ta da hakki da mai alhaki ce janga dogari a tsariwa ta kai ta shi da hakki to na ku? wanda ba mai alhaki ba ko shi kabira wa man ta istahaqu ana jincin sa da man tawaku wanda ba shi ba yan alasta in yi tsoron kai an ka yi jinki da kowa ko kuma ka zo ka ce wani kuɗin da ni ka dubu hamsin na ka kan da su ba na su da hanyar magun baka irin da ka tsara ce don Allah wani ka ba haƙi na ce wala hanyar a irin wannan in ka tukai ƙara ta shi ka biya kuɗin jin da ba shi ka biya kuɗin da zo a wannan dogari a gani shi ka biya nika ce kan da yaro iya irin nan a daga ta ta yi ya yi ƙaunin kan bashi ya ana ya bashi ya tsaro da ni ba da wani zalunci ta ne da da kowa kuma gano shi ne da kuma da aka rubuta da aka yi shi jawo kai don ga shi kenan ka rubuta jangar da za a biya shi da biyan ta ainihin shi da wani aka yi ba a yi suna ake ka biya ba ku shi na cewa wani fir'auni da ta dogari ana ta yi da hakki ga mai alhaki take kamar ta yawa ku ta haku kucin ta haku ana cancanta ta kamar ta yawa wanda kuka ce ba shi an mai hakki yau kenan shi a wanda aka tsara yin halar da in yi tsoron ko kuma tun yarke ba ce ki biya tare da ya tsaya gaskiya oh, akwai gyara ta iya ciwo وما على يأتي الأميال يقول فالكتب a shari'a ma, shabu. Ina ba shi a shari'a ma, ina ba shi ba a shari'a ma, ma, ina ba ba ba a shari'a ma, ina ba shi a a shari'a ma, ina ba shi a ina ba a shari'a ma, ina ma, a shari'a ma, ina ba shi a aiki da abin da ya tsakani yau Malamin tambaya a ƙarin bayani wajen sumar kalamu tsaniyar a cikin ina kamar wani aure. Abin da aka ce ma'adafi, kuma alaƙa ne da inda lamar su bahira, yanzu kilanin alaƙa da nuna lullun kira da alaƙa da nufin su da maka har da soka amma ra'ayin kamar sana'a sai aka ce ma'ari neman abu sauki wanka ce za ka ɗan shirya ka sama abin da ka sha shugaba ke nan sai aka ce ma'ari sai ku ji wani sha sha ka hawo alaƙi lallashi lallashi kamar lallashi ne ma lallashi yaro a lallashi Thank you.